وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي دين الشاب خدوات الحمراء تجارنا لتجارة بجولة بجولة ثلاثين دولار ليلة سيارة وتنجيب تجارة بجولة za mu karanta أبي عبد الرحمن عن أربع حديث على أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود صحابي النبي محمد يروي حديث كان عبد الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن يابا منافاي وهو الصادق المصدوق ثم جيني تسيا أليس في هوا وسؤالي عن مجيء أحد الثاني يعني. أنه كما مسلم من تبارك وتعالى يجب أن إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه لأربعين يوما lallai kowane ɗayanku ana halittarsa a cikin mahaifiyarsa tsawon kwana arba'in yana maniyi ina kuma ana nufin kowa kowane ɗan adam Allah madaukaki yana halittar sa a cikin mahaifiyarsa kan matakai daban-daban mataki na farko shi ne nufka ya karu kwana arba'in yana kamani kuma ya kuno ala sannan ya zama so guda jini a mitla zalika da yana tsufa ta maniyi sannan kuma ya koma gudan jini farko aka yi kwanaki arba'in ثم يكون مقبتا wannan ya koma tsokan nama misla zalika misali kwatan kwatan haka kuma yurtaru ilaihi malaku sannan a turo masa mala'ika yurtaru ilaihi a aiko masa mala'ika wayan tsoko fiye ruha sai mala'ikan ya busa masa rai wa yi umaru bi arba'i kalimati kuma za a masa umarni da kalmomi guda hudu waye ake wa umarni mala'ikan za a umarci mala'ikan da kalmomi guda hudu da kasbe rikki rubuta abin da ya danganci arzikin shi wannan mutumin da za a halitta wa ajali kuma ajalinsa adadin shekarun da zai yi a duniya wa amalihi da kuma aikinsa wa tafiyun au sa'idun sannan kuma na banka ne ko kuwa na kirki wannan iyakan maganar annabi muhammad kenan daga nan magana ta abdullahi bin mas'ud wallahi allazi la ilaha ghayruhu ina muku rantsuwa da wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba ga abdullahi bin mas'ud inna ahadakum a ya'malu bi amali ahli al-janna sai akan samu ɗayanku da zai yi aiki aikin irin na ɗan aljanna dama ya kone bai na buwa bai na ha'in ta ya kasance babu abin da ke tsakaninka da tsakaninka face da rabe da daya a yaski kwanan da ke tabu sai wannan littafin ya tsere da ta a ya amma da amali ahalin na da ya aiki aikin irin da yan wuta a ya kudu ma sai ya shiga yake wa inna ahadakum kuma lallai ɗayan ku da ya amma da amali ahalin na ne. za a samu yana aiki aikin nasa irin da yan wuta hatta ma ya kone bai na kuma bai na ha'ira da yawa sai ya kasance babu abin da ke tsakanin da ita wuta din kasance da rage guda da ya su ko alai da ke babu sai wannan littafi da aka rubuta ya tsere ma irin na 'yan aljanna fa ya kudu ha ya ta wa hadisi na dubu uku da ɗari biyu da takwas imam bukhari ya rawaito hadisin nan a wurare kudu a cikin littafin A imam muslim ya rawaito shi hadisi na dubu biyu da ɗari shida da arba'in da uku wannan hadisi na abdullahi bin mas'ud hadisi na hudu ko al'arba'un nawawiyya ya yi bayanin a ta halittar ɗan adam wannan sifa kana samun ta a cikin alƙur'ani don haka siffa ce da ta dace da ayar Allah da kuma hadisin manzon Allah yadda ta bayanin da ya taho a cikin hadisi idan ka duba suratul na aya ta goma sha biyu zuwa aya ta goma sha hudu za ka ga bayanin da Allah ya jera ya yi daidai da maganar manzon Allah ولقد خلقنا الإنسان من كمالة الجنسين ثم جعلناه نطفة في قرار وكيل ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة إقاما فأولا إقام لحظة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان هكذا تنولنا الآية تنوي kuma da Allah nutfatan fi tsarin mace mun sanya da adam yana tura tamani aka sauya shi a wajen tabbata amintacce shi ne mahaifar uwa guri ne amintacce wanda Allah ya tsara da tsare yadda ya dace da farfiyan jinjin kuma khalaqna ta alaka sannan muka halittu wannan maniyi ya koma wato guda jini wa fa khalaqna al-alaqata mubghatan muka halitti wannan gudan jini ya koma tsokan nama wa khalaqna al-mubghata idama muka halitti wannan tsokan nama kuma kaji al-idama lahma muka sake kusurta kusurtuwan nashi da nama kuma in sha Allah kan kan aka da kike cewa ta halitta ta daban babu irin ta duniya domin duk wani ɗan da ka gani shi kai babu wanda ke daidai da halittar sa a duniya sai amma ya ce khalqan akhar da ba a haifi tagwaye a lokaci guda suka zo duniya amma kana duba su za ka gane akwai bambanci babu mutum biyu da suke daidai halitta guda inda Allah madaukaki shi yasa aka ce khalqan wata halitta daban ba ta yi kama da wata halitta da take duniya ba abu mai yin haka sai Allah tabaraka wa ta'ala wa tabaraka Allahu al-qalam al-qadim haka nan Allah madaukaki ya faɗa a suratul fajr aya ta biyar يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لهم ونقر في الأحكام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج حديد وهكذا ولا الآية لها لسه babu matsawa tsari ne da ya tabbata a hadisin annabi Muhammad da kuma ayar qurani wannan ita ce sura ta hadisin alƙur'ani to hadisin nan na Abdullah bin Mas'ud ya yi bayanin da aka samu sabanin fahimta a tsakanin malamai idan ka duba hadisin Abdullah bin Mas'ud yana nuna cewa Allah madaukaki ya turo mala'ika bayan arba'in na uku aka busa ma wannan wato jinjirin da ke cikin mahaifa wannan riwaya ta abdullahi dan masudi ta bambanta da riwaya ta husayn kasu Hussein ne da ke fari, shi ma sahabin annabi muhammad ne ya ruwaito hadisi da ke bayanin siffa tura ta halittar dan adam daga abdullahi dan mas'udi ya ruwaito hadisin yana sahihu muslim hadisi na dubu biyu da ɗari shida da arba'in da biyar ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce إذا مر بالنطفة arba'u na Layla. dan aka samu maniyi ya shiga cikin mahaifan mace ya samu dare arba'in da biyu a wannan lokaci ba aka lafa ilai hamaratan sai Allah ya tura wa maniyi din nan mala'ika tsawaraha ya turanta halitta wa khalaqa sam'aha wa basaraha da halitti da gani na wannan jinjirin wa jildaha ya tsara fatar jikin jinjiri wa lahmaha da naman jikinsa wa ibamaha da kasusuwansa idan ya gama sun makala sai mata ikin ya ce ya rabbi a kasarun tambonka yanzu na gama aiki zuwa iyalan namiji za a halitta ko mace a ya kabi rabbu kama sha sai an ba mahalicci da ya hukunci da ya ga dama wa ya kubul maza kuma na na'ikan sai ya rubuta ثم يقول سيدي يا رب أجله an gama wancan batun halittar mace ko namiji yaya batun ajalin fa a ya kunu rabbuka sha sai Allah mahaliccin ka ya faɗi abin da ya nufi wa yaktubu malaku mala'ikan ya rubuta wannan ma thumma yaqulu sai ya sake cewa ya rabbi rizquhu ina bayanin arzikin wannan jinjiri wa yaqdi rabbuka ma sha sai Allah mahalicin ka ya hukunta abin da ya yi a yaktubu malaku mala'ikan ya rubuta ya gama ثم sahiha da بالصحيفة في يده mala'ikan ya gama halittar abin da Allah ya tsara masa ga takarda a hannunsa ya rubuta sannan ya fita ya fita daga cikin mahaifan kenan fala yazidu ala ma umira wala yanqus manzon Allah ya ce ba zai kare kan abin da aka masa umarni ba kuma ba zai rage komi ba wannan hadisi al-imamu muslim ya rawaito hadisi na 797 yana sahihu jami'in sahih sahihu muslim hadisi na 2245 sahihu jami'in sahih hadisi na 797 kaga zahiri in ka dauki hadisin abdullahi dan mas'ud الإمام النووي يقول الأربعون النووية ka ɗauko wancan riwaya wanda al'imamun nawawi bai ɗauko ta ba idan ka haɗa su za ka fahimci akwai saɓani tsakanin riwayoyi nan da ke biyu ظاهر الحديث أن تقدير الرزق والأجل يكون في الأربعة في الأربعين الثانية عند حديثنا huzaifa kuma usaidin al-gifari yake nuna ba ya bambanta da abin da hadisin abdullahi bin mas'ud ya nuna riwaya ta abdullahi bin mas'ud tana nuna cewa an samu arba'in kashi uku sannan mala'ika yake zuwa riwaya abu bai fa bin usaidin al-gifari an nuna cewa bayan arba'in da biyu na farko sun wuce mala'ika sai ya zaho na'am wannan ku ba'ada arba'ati ashhurin ijma'an babu shakka cika malaman sunna fahimtar su ta zo daidai kan cewa Allah baya sa a busa da jinjiri rai bayan an samu wata hudu wannan babu sabanin fahimta a tsakanin malamai a kai wata hudu kwana nawa ne kwanaki ɗari da ishirin ittifaqan ba a taɓa samun malamin sunna wanda fahimta ta saba mu haka ba duba sharhu sahihi muslim na al-imam an-nawawi mujallal na ce na 385 babu sabani akan haka amma maganar ita ce shin mala'ika yana zuwa majinjirin nan a wani lokaci ne bayan arba'in uku yadda ya zo a riwaya ta abdullahi ɗan mas'udu uku bayan arba'in na farko an shiga na biyu malamai sun yi ta kokarin daidaita hadisan nan guda biyu saboda kowannen su ya inganta daga annabi muhammad wancan riwaya ta abdullahi bin mas'ud tana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim wannan riwaya abu kaifa bin usaidin al-bukhari tana cikin sahihu muslim waɗannan ku ne manyan littattafan hadisi na musulmai idan kai la'akari da lafazin da ya taho a hadisin hudai da shi sosai za ka taranta cewa nan dai ana iya haɗa hadisan guda biyu ana iya ta hadisan nan guda biyu a hadisin abdullahi kan mas'ud da kuma hadisin huzaifa ta yaya za a daidaita an shi hadisi na huzaifa a inda manzon Allah ya faɗa ita iza marrabin lokacin idan aka samu kwanakin nan su wuce wa mali mururu zamanin yusaddiqu alayhi al-arba'una وهو الزمن المذكور في حديث ابن مسعود فهذه الفترة وإن كانت غير محددة في حديث حذيفة إلا أنها حددت في حديث ابن مسعود بمئة وعشرين يوما رواية حذيفة الذي بأي عدد قال إن ملائكة أوفى kafin ya yi wani aiki ba amma a hadisi na abdullahi dan mas'ud mazan Allah ya kayyade yake arba'in na farko ga halittar da za a yi arba'in na biyu ga halittar da za a yi arba'in na uku ga halittar da za a yi hadisin huzaifa kuwa maganar kora ta aka yi ba tare da an bambanta zamanin zamanin halittar ba sai ke nan babu bambanci tsakanin riwayoyin nan guda biyu ta haka imamun bukhari Allah ya ji kansa kawo wannan riwaya ta Huzaifa bin Usayd bin Bukhari ba saboda shi a ganin sa wannan riwaya tana kisar ma riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud kuma bare riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud ta shi haka al-Imam bukhari ya dauki ta a littafin sa a wurare daban-daban a kashi hudu al-Imam Muslim ya rawaito hadisi ya yadda da maganar al-Imam Bukhari cewa riwaya ta Abdullahi ibn Mas'ud ta fi inganci amma kuma ya tabbatar da ingancin riwayar Hudayfa don haka sai ako riwaya ta Hudayfa kita a cikin sahih Muslim amma al-Imam an-Nawawi bai tashi shirya al-arba'un an-nawawiyya ya ɗauko riwaya ta Hudayfa bin ofishin bin Bukhari ya ɗauko riwaya ta al'imamun bukari domin ita ce riwaya mustafakun alaiha riwayar ta al'imamun bukari da al'imamun muslim sun ruwaito ta sai ya ɗauko wannan riwaya da ana hadisin abdullahi dan mas'ud ya sanya a cikin arba'un hadisi daga cikin waɗanda ba gamsu da hadisin kun zai fa bin usaidin da akwai ibn isman ibn taymiyyah ka duba majmu'u fatawa mujallal na shafi na ɗari biyu da arba'in yake cewa wani hada ikhtalafa eh, ruwatuhu fi alfadihi ah, ka duba bi ma'ana riwaya ta kuma riwayoyin wannan hadisi za ka ga lafuzansa sun zo da daban wannan ya sanya malamai da dama ba su aiki da hadisi ba wata riwaya a cikin jinjiri ya samu kwana arba'in a mahaifa kafin nan za a turo masa mala'ika wata riwaya aka ce ba kwana dare ne arba'in a wata riwayar aka ce dare arba'in da biyu wata riwayar aka ce dare arba'in da biyar sun zo riwayoyin daban-daban shekul islam ya ce wani haza a araban Bukhari an riwayar shi ya sa al'imamun Bukhari bai ɗauko riwaya ta usaidu bi ma'ana huzaifa bin usulun Bukhari ya saka a littafinsa ba saboda tsakani da aka samu na hujja da suka zo a hadisin sa wa kad yakun aslu hadisi sahiha shi ke asalin hadisin ya inganta wa yaqa'u fi ba'd alfazihi ibtirab fala yasluhu hina idhin an yuqarida biha أن يعرض بها ما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي لم تختلف ألفاظه بكما تأتي أنتم سوى الرواية an daidaita ta da riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud ba riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud kuwa Imam Bukhari ya dauko ta Imam Muslim ya dauko ta ba riwaya ta Huzaifa bin Usayd bin Bukhari al-Imam Muslim da ya ruwaito al-Imam Bukhari ya dauko ya dauko ta saboda sabani da aka samu ta da riwaya ta kulli hali ayoyin alqur'ani da kuma waɗannan hadisai tabbatar mana cewa halittar ɗan adam tana samun zango kashi hudu marhala ta farko ita ce zango na lokacin da ɗan adam yake tura na maniyyi a cikin mahaifa na biyu lokacin da aka mai da maniyyin ya koma gidan jini na uku shine lokacin da aka mai da shi ya koma tsokan nama wa yuqadu biha wa'atu damin kamila me yasa aka kira shi al'alaka da Allah ta aluku fi jidari rahimi Allah ya kira ta al'alaka al'alaka bi ma'ana wato lelilo wanda ke reto saboda a wannan lokaci yana makali da mahaifar uwa yasa aka ba shi wannan suna daga nan aka mai da shi ko asu lahamin ya koma tsokar masu sabira kabir ma yumba yadda za a iya taunawa kan kaɗan kusa aka kira shi mubtakan a aya da take suratul hajj mukallaqatun wa ghayru mukallaqa hatta idza atammat mi'a wa 20 yawman sai wannan maniyin ya samu kwana 120 inda hadisin marhalatul rabi'a a wannan lokacin da ke turo mala'ika shi wannan mala'ika al-muwakkalu bil arham mala'ika ne da Allah ya wakilta wa mahaifa aikin su kenan kai ya ta halitta ta kan adam ne sunan shi ba taba sani ba mu shakka akwai mala'ika wanda aikin su kenan ya ta halitta ta Allah ya nufin halitta a cikin mahaifa wannan hadisi yana da ilimi mai yawa da sababu shakka za mu yi bayanin fa'idoji kamar guda tara lokaci ya ba mu dama insha Allah waɗanda malamai suka shiro karkashin wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud da kuma Hudayfa ibn Usayd bin Bukhari da farko ka lura da abin da manzon Allah ya faɗa yujma'u khalquhu fi batni ummihi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi ku ana haɗa halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa kaga wannan magana ta annabi hujja ce mai ƙarfi da malamai suka ɗauka akan cewa duk wata halittar da ba za a yi ta a cikin mahaifar uwa ba wannan halitta ba ta samu amincewar sunnar annabi muhammad ba ina ga masu magana akan abin da ake cewa ta al-afqadul anabi jinjiri da ake yin sa a cikin kwalba ko mu ce an haɗa halittar da a cikin kwalba a ɗebo maniyin miji na mata da ilimi na zamani ya kawo mu ilimi ya kai wani lokaci da ana iya ɗiban maniyin mace da na namiji Ka haɗa su a yi barbaransu a wata kwalba Allah ɗaukaci ya fi halitta ɗan adam wannan halitta ya saba ma tsarin addinin musulunci me sa saboda maganar manzon Allah inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi kowane ɗayan ku ana haɗa halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa kuma ɗaukaki da a ce halittar ɗan adam a farko daidai ne ai Allah ya san gaba ya san baya ya san cewa zamani zai zo yanzu Allah zai ba mu ɗan adam ilimi ɗan adam zai iya ƙara halitta da taimaka ma halitta ta ɗan adam ta yadda za a iya samun ta a wani guri ba mahaifar uwa ba da dai a ce akwai izini a kan haka to da ba a samu tafsiri cikin hadisin manzon Allah shi ba sai ne ummi a cikin uwarsa wato malamai na duniya sun haɗu a garin Makka ranar Asabar 28 ga watan na Akhir hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da biyar suka yi zama har zuwa bakwai ga watan jima'ar ula hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da biyar da watan rabi'ul awwal zuwa watan jima'ar ula ku samu kamar kenan kwanaki bakwai ya dace da sha tara ga watan januwari 1985 cikin kungiya ta rabiqatul alamin islami rabiqatul alamin islami ita ce ake kira islamic world league kungiyar da ta haɗe kasashen musulunci na duniya ta tattaro malamai sassan duniya daban-daban ta tara makwararru waɗanda suke da fahimta kan al'amari na kiwon lafiya ta saurara بمعنى الاستماع لشرح الخبر والأطباء likitoci suka ba da irin shaidar su game da abin da ya danganci ya tabbatu da ke faɗa. maniyin namiji da na mace a yi barbaransu har a samu damar fitar da halitta ta ɗan adam irin bayanin da malaman nan suka tattara sannan kowa ya kawo hujjarsa daga ayar Alƙur'ani da hadisin annabi muhammad suka da akari da irin wannan shin ya dace da sunnar annabi ko kuwa bai dace ba halal ne musulmi ya shiga irin wannan harka ko kuwa a'a a wannan lokaci sun samu hanyoyin da ake barbara tsakanin maniyin mace da namiji sun samu hanyoyi kamar guda bakwai na farko an yi ta yajiri tarqihu bayna nutfatin ma'khuza min zawjin wa baynatin ma'khuzatin min imra'a laysat zawjatuhu amma tuzra'u laqiha fi rahmi zawjatihi hanya ta farko za a ɗebo maniyin namiji a ɗebo maniyin wata mata wata ba matarsa ba a haɗa su bayan an yi tabbaran su sannan a ɗiba a saka a mahaifar matan shi ita matan shi ta haifi wannan yaro hanya ta farko ke an ɗebo maniyin wata mata wadda ba ta ci ba saboda matar shi babu mamaki ba ta haihuwa aka ɗebo maniyin wata mata aka ɗebi maniyin ta aka haɗa bayan an gyara maniyin nan an yi barbaransu sannan sai aka maida mahaifar matar ga duka maniyyi guda biyu din nan aka tsara babu ita nata aikin da ta yi kawai shi ne rikon maniyyin da aka shirya na mijinta da kuma na wata mata daban hanya ta biyu an yadda biyar tamfihu baina nutfati rajulin gairi sauja ɗebo maniyyin wani mutum wanda ba mijin matan ba wa baibatin zauja a haɗa da maniyin matan saboda bambanci tsakanin maniyin mace da namiji suke kira maniyin mace da suna koyi ka ɗebo maniyin wani mutum wanda ba mijinta ba saboda shi mijin nata babu mamaki maniyinsa ya mutu sai aka ɗebo maniyin wani mutum sai aka haɗa da nata maniyin kubra تضرب تضرب تلك shi rahimin الزوجة bayan an yi barbaran maniyyin wani mutum kamar da maniyyinta sai aka sa a cikin mahaifanta ga hanya ta biyu kenan don haka maniyyin da ke cikin mahaifanta ba na mijinta ba ne na wani mutum ne daban hanya ta uku an yajriya talqihun kharijiyyun baina fabrakai zawjayn za a ɗauko maniyyin namiji da na mace ثم تزرع النصيحة في رهن امرأة متطوعة بحملها an ɗebi maniyin mace an ɗebi maniyin mijinta maniyin nata ne da namijinta bayan an yi barbaransu sai aka je mahaifar wata mace daban sai aka saka maniyin nan a cikin mahaifanta maniyin mace da namiji aka haɗa amma sai aka kai mahaifar wata mace ta haifar musu ta maniyin ba nata bane maniyin wata mace ne da mijinta aka ɗebo ita ce ta ba da aron mahaifa sai aka kawo mahaifanta aka kasa ta ɗauki wannan suke ta haifa Sura ta hudu an yi gariya kalsihun kharijiyyin an yi barbara wato bai da fadura kai rajulin ajnabiyyin wa bai da imra'atin ajnabiyya maniyin wani mutum daban kamaniyin wata mace daban da aka yi barbaransu sai aka ɗauko aka kawo mahaifar matar aure aka sa الخامسة لديار أن يجري تلقيه الخارجي بين بطرتي زوجين تخرج مني مسجد نمي ثم تغرق تغرق اللقيها برهن الزوجة الأخرى أنا ما تاجيو ما تستغدا ما تهيهوها da aka ɗebi maniyyinta aka ɗebi maniyyin mijinta babu mamaki illar da ke hana ta haihuwa ta samu ta ne a mahaifarta amma maniyyinta yana da lafiya da aka ɗebi maniyyinta da maniyyin mijinta da aka yi barbaransu ke kishiyarta ta ba da damar saka maniyyin a cikin mahaifanta ita za ta ɗauki ciki ta haifi wannan da السادسة لا أن تؤخذ نقطة من زوج وبيضة من زوجته أدوك مني نمجي دمني مشي ويتم التلقيه خارجيا أتكو دمني مشي مجنتا نمجتا أي بربران وأنا قولي ثم تزرق تزرع لقيها في رحم الزوجة أي أنجارة maniyin nan guda biyu an gama barbaransu sai aka ɗiba sai aka mayar mahaifar ita matan dama maniyin nata ne da namijinta aka ɗiba aka kai wani guri da aka gyara maniyin nan aka daidaita barbaran sannan sai aka ɗebi maniyin aka mayar mahaifanta الرابعة أن تؤخذ حضرة الزوج وتهكم في الزوج المناسب من مقتل زوجته أو رحمها tamkihan tafiliya an ɗebi maniyin mace da namijinta aka yi su aka canza musu guri a cikin mahaifan ita matan ba tare da an ɗauki maniyin an kai mahaifar wata mace ba kaga waɗannan hanyoyi guda bakwai dukkan su turawa suna amfani da su abinda likitoci suka tabbatar ma malamai kenan a wannan taro malamai sun yi la'akari da waɗannan abubuwa ta fuskokin shari'ar musulunci daban-daban da suka tabbatar anna turqul khamsa fil awal kullu hanyoyi guda biyar na farko din nan na barbara da ake tsakanin maniyin namiji da na mace hanyoyi guda biyar din nan baki ɗayan su haramun ne a ɗaiɗu maniyin mace namijinta kai mahaifar wata mata daban a haramun ne ɗaiɗi maniyin wata mata a haɗa da maniyin mijin wannan matan a yi barbaran sannan a kawo ma'aifar ita matan aure a ka shi ma haramun a ɗaiɗi maniyi duka waɗancan hanyoyi da muka yi bayanin su guda biyar gaba ɗaya su haramun me yasa bima ya tarattabu alaiha min ihtimatul amsa musulunci yi bayani na dokoki da suke shafin suke shafan rayuwar ɗan adam wani suna shafan su lokacin da yake da rai wasu dokan ba ta shafan ɗan adam sai ya mutu akwai hukunci da yake kan musulmi da ya kula da ɗansa cewa wannan yaro haka ne akwai hakoki da suke wuyanka dangane da wannan yaron naka akwai hakkokinka da suke wuyan yaro don haka wajibi ne a tabbatar ɗanka ne tukuna kafin waɗannan dokoki ka hau kanta, ko kuma ba kanka ba ne a cike nan a yi aron maniyi saboda a samu haihuwa wannan ya kauce ma musulunci sannan akwai babi na gado in ka mutu akwai wanda zai yi gadon ka Allah da kansa ya tsara yadda ake gado Allah madaukaki bai taɓa cewa ɗan aro yana gado ba yanzu za a ɗibo maniyin wani mutum a haɗa da maniyin matanta? za a mahaifar matanka ta haifi ba sannan a ce wannan ɗan naka ne in ka mutu zai gaje ka ai ba zai yi ba da dai hakan mai yiwuwa ne da an samu nassi a cikin alƙur'ani ko hadisin manzon Allah da babu nassi hadisi shari'a ta nuna mana shi ne ga yadda ake halitta inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi ya yace kowane ɗayan ku ana haɗa halittarsa a mahaifar uwarsa wannan shi yake gado domin kuwa dukkan wata aya da kuke magana akan gado tana magana ne akan wanda ya samu irin wannan tsari na halitta wanda bai samu tsarin halittar nan ba kan bayanin gadonsa don haka duk matakan nan na samun haihuwa haramun amma matakai guda biyu bi ma'ana surori da ake barbara tsakanin maniyin namiji da na mace guda biyu da muka yi bayani cikin bakwai din nan dukan halal ne السادس والسابع waɗanne ne hanyoyin da suka halarta. shi ne a ɗebi maniyin namiji a ɗebi maniyin mace a yi barbaransu a waje sannan a mayar mahaifan ita matan a ɗauki ciki haihu wannan halal ne saboda kuwa bai saɓa ma tsarin da ya zo na musulunci ba har mu manta abin da hadisi ya tabbatar mana al-islamu ya'alu wala yu'la alayhi ka'ida ita ce musulunci ko da yaushe shi yake zuwa sama babu wani ilimi da yake zuwa sama da na musulunci don haka komai tsawon zamani kuma komai zurfin binciken bature ba zai taɓa kawo wani ilimi wanda darajarsa ya tsara hadisin annabi muhammad ba ba zai taɓa zuwa da shi ba haka in ya zo da wani ilimi sai a ɗauki hadisin manzon Allah a dangin da ilimin nashi wurin da hadisin manzon Allah ya dace da shi sai a ɗauka a ce to nan yayi inda hadisin manzon Allah ya saba masa sai a ce wancan hanya haramun saboda wanda ya turo annabi Muhammad shine Allah ya san ilimin da za a samu har zuwa tashin kiyama kafin a ce akwai wani ilimi wanda zai yi masunar manzon Allah fasarima wannan ilimi zan gaba da aka ne shi da Allah madaukaki yayi bayanin sa yi bayani ba kuma manzon Allah ya faɗa ayar Alƙur'ani ta tabbatar al-yawma akmaltu lakum dinakum addini ya riga ya cika man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wani abu da ya shigo sabo wa musulunci to a mai da shi in ji annabi Muhammad a koda yau sai aka samu wani ilimi sai a ɗauko sunnar annabi addini da ya da ilimin inda sunnar manzon Allah ta dace da wannan ilimi sai a ɗauka sunna ta saba ma wannan ilimi sai a yi watsi da ilimin nan a ɗauki abin da sunnar manzon Allah ta zo da shi babu laifi saboda an ɗebi maniyin namiji da maniyin mace an kai su wata na'ura an sarrafa su an yi musu kwasarima an yi wani gyara in akwai ƙwayar cuta an kashe ko wani abu da zai kawo hana ɗaukar ciki an kau da shi sharaɗi shi ne an dawo da shi mahaifan idan an ɗauka an dawo da shi mahaifa to ya dace da abin da manzon Allah ya faɗa inna ahadakum yusma'u khalquhu fi batni ummi wannan babu ne sannan kuma da za a ɗaiɗi maniyin da maniyin namijin a kai wani guri a sarrafa su sannan a dawo da maniyin ba a sa a mahaifanta ba sai aka sa a wani gurbi a jikinta nan ma bai saba ma sunnar manzon Allah me yasa saboda annabi yake fi batini ummi yake fi rahimi ummi ba manzon Allah bai ce ba mahaifin uwa ba yake a cikin uwa don haka a kowane lungu na cikin uwa aka bar wannan maniyin har ya samu girma bai kauce ma sunnar manzon Allah ba don haka matakai guda biyu nan na shida na bakwai ba su saba ma sunnar annabi Muhammad ba wannan mitin da aka yi bil hakika ya samu ittifaki na malaman sunna daga sassan duniya a duba littafin da ake kiran sa qararatul majma'il fiqhi shafi na 159 zuwa 161 qararatul majma'il fiqhi me yasa aka ce ba a yadda hanya ta biyar ba wannan hanya ta biyar ita ce kana da mata biyu ɗaya daga cikin matanka matanka biyu ɗin nan ta samu larura a mahaifinta likitoci sun ce ita wannan mata da hali ta sarki ɗaukan ciki saboda tana da matsala a mahaifinta amma kuma da aka gwada maniyyinta aka samu maniyin ta yana nan da rai biyayye ne ga shi matan nata guda biyu ne sai ta je likitoci suka ɗebi maniyin da maniyin ta aka yi barbaran maniyin sai aka ɗebi maniyin aka zuba a mahaifan kishiyarta ɗaya matanka ita haifa. ne me yasa malaman sunna suka ce wannan ma haramun ne suka ce akwai dalilai da yawa na farko إن الزوجة الأخرى التي قرأت فيها لقيها بويضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل لقيها لمؤاشرة الزوج لمؤاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع درء لقيها ثم تلد أو أمين bature ba Allah bane likita ya yi iya gwaje-gwajensa sai ya ga mahaifar wannan matan akwai larura bai kamata ka sake samun ciki ba dan haka sai ya hukunta babu laifi don ka ɗebi maniyyanta da maniyyinka ta je an yi barbaran su ka a mahaifar kishiyanta likita ba da shawaran haka babu shakka likita ya yi ƙoƙari, ya gano cewa ita wannan mata mafi dacewa shi ne ta sake samun ciki amma kuma Allah yana iya gyara mahaifar daga baya in ji malaman sunna misali an riga an ɗebi maniyyinka aka ɗebi maniyin ta aka sa a ma'aifar wanta muskila ta farko da za a samu ita wacce kishiyar da aka sa maniyin namiji da maniyin ita kishiyar da aka yi barbara aka sa a mahaifanta to kafin mahaifanta rufe da mijinta ya yi jima'i da ita ita ma maniyinta sai ya shiga ya shiga cikin mahaifan sai ta samu cikin tagwaye kuma duka Allah zai iya ko ba zai iya ba ta sai ta haifi yara guda biyu shin wanne ne ɗanta wanne ne ɗan kishiyarta in za a tashi bayani hakki na uwa da ke kan ɗa ko hakki na ɗa da ke kan uwa ya za a yi a gano bambanci tsakanin waɗannan tagwaye bari a bada wannan hakki sannan idan mutuwa ta zo ya za a yi a gane wannan shi ke gadon wancan ko wancan shi ke gadon wannan sannan na biyu kama kad tamutu alaka babu mamaki lokacin da likita ya ɗebi maniyin wannan mata da namijinta aka yi farfaransu aka zo aka sa a mahaifin kishiyanta ana dai magana dai ka'idar guda ce likita ba Allah bane ya gama na aiki bayan ya saka maniyin a cikin mahaifin kishiyan sai Allah ya kashe maniyin da bature ya je ya gyara da miji ya yi jima'i da ita sai su da nata suka fita musu na haihu wa zai iya ba da shaida wannan ta min ƙarfinatin ansa da jihatin ɗaunin haƙiƙiya da kullum min abin idan aka samu haihuwa a irin wannan hali ana samun muskila mai tsanani wanda za su ma ya tarattabu ala zalika min ahsani farkokin Allah sai su rikice a kasa tabbata su saboda an kasa tabbatar da waye waye wanki da cikin waɗannan tagwaye da aka haifa haka yaron nan da aka haifa anya kuwa maniyin da aka je aka yi barbaran nan aka sa a mahaifanta ne ko kuwa wani ne daban وإن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة don haka malamai suka yi ittifaki akan cewa mafi dacewa shine a ce haramun ne mutum ya ɗebi maniyyarsa da matarsa guda ya je a sa a mahaifar kishiyar wannan matan saboda waccan matan ta samu haihuwa Allah ta samu gani magana ce mai tsawo amma a kalla ta fahimta fa'ida ta farko da ake samu a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud yana gwada mana cewa ba daidai ba ne. musulmi ya ba da haɗin kansa a ɗebi maniyinsa da na wata mata da bankan ko da matarsa ce a je a yi su a sa a mahaifar wata mata daban ta haifi wannan ta saboda su samu haihuwa wannan ya saba mu annabi Muhammad fa'ida ta biyo. wannan hadisin na Abdullahi ɗan Mas'ud ya tabbatar mana cewa shi ɗan adam Allah maɗaukaki ya halicce shi ne daga maliyu. Maliyun nan aka mai da shi jini jinin nan zai zauna a mahaifa tsawon kwana nawa kwana arba'in da an sani cewa jini na jasa ne a lokacin da jini yake cikin mahaifa mace kuma tana sallah shi kuma na jasa ne jini sai ina hukuncin sallar ta ibn al-qayyim al-jawziyya duba bada'i'ul fawaid mujallal na uku kafi na 641 yace abinda malaman suke da akari da shi a kullum za a yi hukunci a ce wannan abin da bisa ne ana la'akari ne da abin da ke waje a duniya ba abin da ya ɓuya ba Kullum kanyi ne sai inna ma tasirun fadlatu bautan wa ga'iban ya fara kasba hallaha yanzu da kai alwala za a yi sallar isa da kai kaje kayi fitsari kayi tsarki da kai bayan gida ka wanke dubayanka cikin cikin babu fitsari a cikin ka nan babu bayan gida wanda ka wanke na waje ne na ciki ba kaga duk da haka ne kana sallah da fitsari a jikinka kana sallah da bayan gida a jikinka to me bambanci bambanci da ke tsakanin su shine ka wanke wanda ya fito ka bar wanda bai fito ba kabila idan yukku alaiha bin najasa dan haka ka'idar musulunci ita ce Abinda ya fito waje shine najasa wanda bai fito waje ba ba najasa bane sana shiga da kuskuren mutumin da zai tafi bayan gida lokacin da ya je zai yi tsarki ya dinga yunkuri yana numfashi yana haƙi sai ya fito da duburansa wace ya wanke cikin duburansa don ya tabbatar da cewa ya yi tsarki wannan da farko dai jahili ne bayan jahili ne sannan kuma yana da wauta domin yana kokari ya kama wa kansa cuta na basu waye ya shar'anta maka tilas ne sai ka wanke abin da ya ɓuya abin da aka shar'anta maka shi ne ka wanke abin da ya bayyana wanda ya ɓuya ba na jisa ba ne ina da kyau mu gane abin da ke cikinka ba na jisa ba ne abin da ya fito waje shi ne ake ci mana jisa tsarin da yake ciki ibn al-qayyim ce wa illa fa ma dama fi mahalliha in dai tsarin yana cikin wato cikin ka fa hiya ta'amun wa sharabun tayyibun ghayru khabith haka kiransa fitsari ai fitsari yana cikin marana. na ruwa na mara na yadda yake zama fitsari in ya fito waje domin da a ce fitsari ne da in kai sallar sallar ka bata inganta ba sai fitsari ne zaka ne ba a ce ma ruwan da ya fito daga jikin ka fitsari sai lokacin da ya riga ya fito in yana cikin ka ba fitsari ba ne ruwa ne kuma ibn al-qayyim yace tayyibun ruwa ne mai kyau ba a kiransa najasa abincin da yake cikin ka lokacin da bai fito waje ba ba a kiransa bayan gida abinci ne sosai wanda yake da tsarki wa inna ma yasiru khabathan ba'da qaghathihi wa ikhrajihi yana zama azanta ne a lokacin da ya fito waje bayan an harbo shi wa illa ma dama fi mahalliha fa hiya wa am haka dalika da mutai to haka ma dini yake innama huwa najisun idza fi hawa karaja. lokacin da jini ya fito waje sai a kira shi najasa fa amma in kana fil badani ibadan al hayawan wa uruqihi fa laysa bi najisin jini da yake cikin halitta ba a kiransa najasa wanda ya fito waje shine najasa don haka babu laifi dan mace ta yi an ce jini yana cikin ta yana cikin ta yadda ibn al-qayyim ya faɗa haka shaykhul islam ibn taymiya ya faɗa cikin majmu' fatawa mujallal na 21 shafi na 600 zuwa 601 cewa man sallamna anna dama najisun fa innahu qad istahala wa tabaddala ka kaddara ma jini na jasa ne babu shakka ittifaqan malamai sun yarda cewa jini na jasa ne ko amma lokacin da ya shiga cikin mahaifin ya riga ya canza sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana shi ne mani ya shi cikin mahaifa sai ya koma jini ai ka arba'in ya koma saukan nama sai kaga ya canza daga ainihin halittar da aka sani kafir islami yake fa innal muslimina ajma'u anna al-khamra idha bada Allahu bi ittaha wa tahwilha khamlan afurat ujiya daga da an ce haramun ne a tsaka an haramta cin giya ne saboda tana siffan giya amma da za a tura masa ruwa a tsinke sai a kira ta mene sai a kira ta kunu saboda lokacin ba ta bugar ba ta riga ta canza halittanta a wannan lokaci hukuncin ta na giya ya canza kuma ta ana la'akari ne da siffanta na asali ba lokacin da ta canza halitta ba yake hannu أقول الاستقراء جمعنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثل جعل الخمر خلا والدم منيا والعلقة مضغة ولحم الجلالة الخبيث طيبة مثال إذا أكثر مستنجم هلتا daga abin da aka haramta zuwa ga abin da aka halalta wannan abin yana zama halal misali giya ne aka tsura masa ruwa ya tsinki ya zamanto ba shi da wata tasiri na giya nan ba ka cewa haramun ne a shashi ba giya ba ne ya fita daga sifa na giya sai a ce ya koma alhallu alhallu halal ne gare ta kenan tana iya sha والدم منيا والعلقة مبدة ولحم الجبانة الخبيث طيبا misali haramun ne musulmi ya ci naman dabban da ta yi kiwon haram, ko shakka haramun ne. hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yawa an haramta idan dabba ya zamanto ta yi kiwon haram to haram ne a sinamanta kuma haramun ne ma a ci koyinta banu ha ba ma koyinta ba hatta nononta ma haramun ne a ci ta kamar misali a tsare tsariya a ciyar da ita abinda ke zama najasa wannan saniya haramun ne a ci haramun ne a sha madaranta ko kuwa kaza ya zama tana cin najasa idan an tabbata tana ciwon najasa to naman kazan haramun ne ko koyin kazan haramun ne ba ma nan ba wa zar'un musqiyu bin najisi da za ka yi gona sai ka ɗebo jiya ka ringa ban ruwan gonan da shi ko ka ɗebo jini kana kiwon yadda mutane suke sayo jini su yi kiwon kifi da sauransu ko ka sayo jini kana kiwon wata dabba kaga jini haramun dai musulmi ya sha ko da duk wata najasa da aka yi amfani da ita ba ma halitta kawai ba ko da gona ce aka yi ban ruwan gonan nan da najasa su iya bin najisi amfanin gonan haramun ne musulmi ya amma abin da manzon Allah ya faɗa shi ne idan kana son ka ci wannan kaza sai ka tsare ta in ga ba ta abinci na halal da tsawon kwanaki uku ya ta hadisi suka tabbata a kai idan ya samu kwanaki uku ana ba ma kazan da halal tana ci lokacin da aka yanka ta wannan lokaci ne yake halatta ka ci namanta a wannan lokaci ne yake halatta ka ci ta. haka nan ita kuma kaniya idan aka tsare ta ana ta haramun to haramun ne a ci ko a ci madaranta in an tsare ta ana ba ta halal tsawon kwana arba'in wanda za ta canza halitta ma'ana jinin da ke jikinta ɗin nan ya canza daga kiwon najasa zuwa ga kiwon halal a wannan lokaci ne yake halatta ta ci namanta a wannan lokaci yake halatta ta ta madaranta kuma islam yake to a ce yana gwada maka cewa asali halal yana tabbata a halar idan ka ga haram ya shigo masa babu shakka akwai hanyar da za a yi a raba wannan haram ɗin daga cikin halal ɗin kuma a yi amfani da shi amma ba a cewa wannan dabba ta haramta har abada alhali asalin ta halal ne saboda kawai tana kiwo da haram duk akwai hanyar da za a yi a raba ta da wannan haramun ɗin kuma a ci naman ta da Islam yake cewa don haka wannan maniyi ya shiga cikin mahaifa bare ma fahimta mafi inganci yi ba na kisa ne. shi ne ya rikida ya koma gudan jini jinin nan ne ya rikida ya koma tsokan nama a ce halittar da ke cikin mahaifar mace ɗin ba na jasa bane ya canza halitta daga asalin yadda yake amma ki samu gani fa'ida ta uku da muke fahimta game da wannan hadisi shi ne abin da malamai suke faɗa cewa koyi a ne musulmi ne amma idan ka buɗe koyi sai ka samu akwai ɗan ko a cikinsa to haramun ne wato shi kanka koyi kafin ka ci shi sai ka yi la'akari da wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud ka duba fatawar majalisar da'ima musallar na 22 shafi na 360 da za ka sayi koyi ka buɗe bayan an dafa da aka buɗe koyi da sai aka samu ɗan ko a ciki sannan ne a ci wannan ɗan ko ko a'a wanda ya taho a cikin kai shi kuma koyi asali dama ba a yankan shi aiko sai dai a dafa in an dafa sai a ci to kai ka kai koyi ka dafa ka yi abin da aka halitta maka kenan da ka dafa wannan koyi kana budewa sai ka samu dan tsako a ciki shin wannan dan tsako halal ne ka ci ko kuwa haramun kaga ya gwada maka cewa haramun ne yasa li annahu takhallaqa fil bayda abin da aka halatta maka ci ne koyi ba ɗan tsako da yake cikin koyi ba kafin ya taho duniya wata harimin maita idan aka samu ɗan tsako a cikin koyi ba a kiran sa kaza da yasa bai riga ya halitta ba ya cika halittarsa ba da a ce ya cika halittarsa da an kyanke shi tun da ba a kyanke shi ba yana gwada maka cewa mushe ta haka in ka ci wannan ɗan tsako ka ci mushe mimma huwa ma'lumun min ad-din bi darura da biyu da za ka bude koyin sai ka samu jini ne zalla kuma ga an riga an dafa koyin don ma haramun ne kace domin abin da aka halatta maka shine cin koyi lokacin da ka buɗe wannan koyi ne ka tarar jini ka samu ba a halatta maka cin jini ba a duba almasu a fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallad na takwas shafi na ɗari biyu da da sittin 267 aka ce idan sahalat al-baydatu daman idan ka buɗe koyi sai ka ga ya zama jini na najisa ya zama na najasa kenan inda al-halafiyya wal malikiyya wal hanabila fi sahih min madhhabihim akwai inda shafi'iyya ana iya cewa kusan duka malaman sunna suna nuna cewa haramun ne musulmi ya ci koyon da ya tarar da jini a cikinsa amma wa in ikhtalaqa tafaruha da ta buɗe koyin ba jini ta samu zalla ba sai ka samu domin shi koyi halitta kamar kashi uku ne a cikinsa tsakiyarsa akwai wato wata halitta da take ruwan kwai ita ake kira sannan akwai fari da ya kewaye wannan ruwan kwai da ta buɗe sai ka samu na tsakiyar nan shi ne ya yi baki ka tabbatar dai ba ko ni ne lafiyayye ba kenan domin lafiyayyen kwai za a samu wato ɗan tsakiyar ya canza ba Ba amma da kaga ya canza halitta alamar jini ya garwaya da shi min gairi aqwala wa hiya ƙwahira amma jinin bai riga ya gane kika ta koyin ba shi ya yasa ɗarin bai samu wani lahani ba ɗan tsakiyar nan ne ya samu lahani wannan yana gwada maka jinin da yake da ne babu laifi don kasuwan nan koyon halali dalili saboda dama babu makawa a samu irin haka duk da yake nuna cewa Allah bai riga ya canza halittar da take cikin koyin Allah ya fara suranta halittar da mai da shi ɗan tsako ba shi ne ka samu karin da ke cikin kwai babu lahani a jikinsa da a cikin karin da ruwan kwai ɗin duka sun garwaya ya gwada maka Allah ya riga ya canza halittan daga maniyi ya mai shi jini lokacin ya canza halitta daga maniyi ya koma jini idan ka ci wannan kamar ka ci jini ne Amma ta samu gani don malamai suke cewa ana amfani da hadisin Abdullahi dan Mas'ud wannan yake gwada maka cewa wannan koyin wato Allah madaukaki bai riga ya canza halittarsa daga maniyi zuwa ga gudan jini ba da ya gama canzawa ba ba za ka samu farin da ke cikinsa yana nan lafiyayye ba akwai littafin malamin da ake kiransa alkarafi da ake kira azzafira musallar na hudu shafi na ɗari da takwas malamin yake cewa yujadu fi wasu ikifarin dalbi ahyanan nufsa su tare ya tawalladu minhu da yawa in ka buɗe kwai ka samu tsakiyarsa sai alamar jini da ya ɗan garwaya da shi wa muqtada mura'ati sabti na jasati dani la takunu bajika ay anna Allah ta'ala إنما حرم الدم المسفوح Amma الذي يسيه masu أما ما ya harum wala ya ولا na نجسا wannan da ka samu a cikin koyi ba na jasa bari. bai danganci nau'in jinin da Allah maɗaukaki ya haramta ta ko ya haramta ta'ammuli da shi ba ka'ida ta hudu muke samu a hadisin nan na Abdullahi dan Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kafa halittar dan adam kashi hudu arba'in gida hudu malamai suka ce idan ka kafa ba da nafsin ruhi ce idan aka samu mace ta samu ciki mace ta samu juna biyu wannan cikin nata har ya kai adadin kwanakin da suka nuna ana busa rai kwanaki nawa muka samu a hadisin abdullahi dan mas'ud kwanaki 120 da ishirin sai da jinjirin don ya samu kwanaki 120 da ishirin sai aka yi barin wannan ma akwai hukunce hukunce da dama da suke kama kai wannan kada aka yi sa shi mai za ka hukunta a kai ɗari aka yi a ba a je abin ne kawai uku hukuncin haihuwa aka yi idan haihuwa aka yi ka tabbata akwai dokoki da suke kan mutum wanda ya mutu misali akwai wankar gawa akwai likafani da ake magawa akwai sallah da ake magawa akwai binnewa da ake magawa a makabartar musulmai waɗannan abubuwa gaba ɗayan su wajibi ne ita cikin da su samu ya kai kwana ɗari da ishirin sannan sai kai ɗari abin da hadisin annabi Muhammad ya tabbatar da shi ne an samu kwanaki ɗari da ishirin ittifakan mun yi bayani ba taɓa samun wani malami da fahimtar ta saba ma wannan ba Allah baya buta ma jinjiri rai sai a bayan kwanaki ɗari da ishirin lam yaktalif ulama ala anna nafha ruhi fil jami inna ma yakunu ba'da mi'atin wa yau yawma ka'ida ce babu sabani a tsakanin malaman sunna farkon da suke sai bayan kwanaki ɗari da ishirin ne ake busa ma jinjiri rai sannan cikinta ya samu kwanaki ɗari da ishirin kafin ta yi ɓarinsa don Allah ka kira wannan jinjiri da sunan ɓari Ta ce matana ta haihu da ya sa ka ku bihin ahkamun fiqhiyya wannan jinjiri da ya taho a mace akwai dokokin fiqhu da suka hau kansa fa idza saqata al-jamil fi hijiri ya samu kwanaki ɗari da ishirin kafin a yi karinsa wajibi ne a yi ma wannan jinjiri sallah duk da akwai muhawara a tsakanin malaman sunna game da wajibcin sallan jinjiri mafi inganci shi ne ba shi amma mafi tacewa shi ne a yi masa sallah amma huwa mazhabul imami ahmad wa aktsari a'immati sunna wa kadhalika tujri ahkamu al-irti alayhi inda ya samu kwanaki ɗari da ishirin kafin a yi ɗarinsa, da hukuncin gado ya hau kansa misali a ce ubarka ya riga ya mutu mutum ne ya mutu ya bar matarsa da ciki wannan ciki sai da ya samu kwana ɗari da ishirin sannan aka yi ɗarinsa, da fakar ku manta wannan ciki yana da gado yana da gadon ubansa don haka hukuncin gado ya hau kansa wa tahdidu iddatil mar'atil mutawaffa anha zawjuha sun da suke ɗan da ke cikinta ya kai kwana ɗari da ishirin kafin a yi ɗarinsa fi haihuwa ta yi don haka in ta kaba take yi daga wannan rana sai ta yi wanka ta gama ta kaba kuma fatawar majalisar da'ima mujallar na takwas shafi na ɗari hudu da takwas da shafukan da suke gaban wannan kada yambagi an yugsan idan aka samu jinjiri ya samu kwanaki ɗari da ikirin kafin a yi ɗarinsa mutane da yawa sukan aiko tambaya matata ta yi bari me ya kamata mu yi shin daidai ne a masa sallah kwarai kuwa duba hadisin abdullahi dan masko dan sallah ana yin ta ne ga mai rai shi ma Allah ya ba shi rai ya kamata a masa sallah dan bazi an yubtala wa yuqaffala wa yusalla alayhi kama sahihi min aqwali ulama ba da makar atamma arba'ata ashhurin matakar cika wata hudu domin abin da hadisin annabi ya nuna ke Da dai akwai wata riwaya ta al-mughira bin shu'ba wata al-imam abu dawud da al-imam tirmidhi suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa as-saqq yusalla alaihi shi dari ana masa sallah inji manzon Allah wa qalu idza lam yatim lahu arba'atu ashhurin idza lam yatim lahu arba'atu ashhurin fa innahu la yughsal ولا يسمى عليه ولا يسمى ولا يؤقى عنه mata ta yi ɓari wannan cikin naki ya samu wata hudu a'a watanninsa uku to abin da kai irin nan ba za a masa wanka ba ba za a masa sallah ba ba za a yi masa suna ba ba za a masa yanka ba me yasa li'annahu lam yunfaq fihi ruh ba a riga an busa masa rai ba waɗannan abubuwan da muka jera ya kamata a yi ma jinjirin da aka yi barinsa bayan ya samu wata hudu a ciki haka nan muhammadu bin salih al ya ya da amsa a cikin asilatul babil da tabbaya ta ɗari shida da hamsin da uku ma saqata qabla tamami arba'ati ashhurin idan aka yi bari kafin jinjiri ya samu wata hudu hada laysa lahu aqiqa ba a yanka masa rago wala yusalla ba a yi masa suna wala yusalla ba a yi masa sallah wala yudfan ba za a binne shi a makabartan musulmai ba za a tona rami ne kawai a binne shi babu sallah babu wanka babu likafani babu komai dan ba a riga an busa masa rai ba amma idan jinjiri ya samu wata hudu a ciki kafin a yi ɗarinsa ya kamata wannan jinjiri a yi masa suna a yi masa suna kuma a yanka masa ragon suna a yanka masa ragon suna wa yusamma fitu za a yi maɗanɓari suna wa yu'atta anhu za a yi masa al'aqiqa wa akwai malamai da suke cewa wai sai jinjiri ya samu kwanaki bakwai da haihuwa da rai bayan an haife shi ma ba bayan ya samu watanni tara a ciki sannan aka haife shi da rai kawai sai ya samu kwanaki bakwai da rai sannan a yi masa suna in ya mutu kafin ranar suna to a babu suna har a yi asarar biyu an yi asarar ɗaya an yi asarar rago wannan ƙarya ne in dai jinjirin an busa masa rai to ya kamata a yi masa suna nan ne inda muskila ta taso wasu suke cewa akan samu jinjirin da zai kai wata hudu a ciki idan an yi barinsa ba a iya gane namiji ne ko mace ce yaya za a yi ka duba sharh sunna littafin al-imam al-badawi mujallar na shida shafi na hamsin da tara malamai suka ce to ai sunaye suna nan iri iri akwai sunan da namiji yana ɗaukansa mace ma tana ɗauka ba sani ba ko a hausa akwai amma a larabci kaga salama suna ne da ake sawa maza da mata fatada suna ne da ake sawa maza da mata tu'ada ita ma haka da hindu kaji ana cewa hindu da yawa suna ɗauka hindu sunan mace ce kawai maza sukan sa hindu mata ma su sa hindu haka nan utuba haka nan hamza hamza da kake ji akan sun yama mace haka nan umaratu haka nan talha sunan arha da kake ji su ne da larabawa sukan ba wa maza kuma sukan ba wa mata sai ka ɗauko irin waɗannan sunaye sai ka bashi ba a iya gane ne aka haifa ba namiji ne ko mace kuma masu asu fatawa mu'afira mujallar na hudu shafi na ɗari da hamsin da tara mun bayyana fa'idoji guda hudu lokaci kuma ya tafi na mu yi haƙuri sai wani mako kuma insha Allah sai mu ƙarasa sauran fa'idojin da suke ƙarƙashin hadisin Abdullahi dan Mas'ud. bayani da kai na halaccin haihuwa a cikin uwa ina matsayin bambanci da aka yi na maniyi aka zuba a cikin namiji a cikin namiji kuma aka haifi yaro domin ni na karanta a cikin wata majalla inda wani namiji ya haihu har sau biyu sai mu gama magana wannan muna maganar mahaifa maza ku ai ba su da mahaifa ko Gaje za ka ce ina hukuncin canza halitta to da shi ne ya koma namiji a'a malamai sun faɗa akwai alkunsa alkunsa ne wanda ke da halitta biyu a jikinsa yana da halittar mata kuma yana da halittar maza abinda malamai suka ce shi ne halittar da ya fi rinjaye don zai karkata ba idan ya karkata ma kashin mata shi kenan ana ɗora shi akan hukuncin mace ce ya yi aure har kuma ya samu haihuwa da sauransu amma da zarar an hukunta shi akan wannan sashi haramun ne ya dawo ɗaya sashi na cewa shi namiji ne amma shi samu gani yake cewa ina matsayin irin wannan yaron dai na san waɗanda suka aikata hakan ba musulmai ne na'am yaron da alkunta ya haifa halal ne kamar yadda muka faɗa musulunci ya san akwai musulmin da ke tare da halitta biyu a jikinsa yana da halittar maza yana da halittar mata musulunci ya ba damar ya karkata ma sashin da ya fi rinjaye a tun da musulunci ne ya ba wannan dama in ya samu haihuwa sannan ɗa ana la'akari da shi a matsayin ɗa ne na halal ba a cewa ɗa ne na halal da wannan ko yake daga inda maganar annabi ta kare a cikin wannan hadisin sannan sauran hadisin maganar abdullahi dan mas'ud kimanin maganar abdullahi dan mas'ud ta zama idraji kenan kam ana ce mata idraji ana ce ta abdullahi dan mas'ud ah, babu shakka daga nan zuwa karshen hadisin ba maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan ka duba littafin sharha na sahihul bukhari bukhari inda yake sharhin wannan hadisi sharhan hadisi na dubu uku da dari biyu da takwas na al'imam al-bukhari tambatul qari kenan mujallar na goma sha biyar sati na goma sha biyar za ka ga bayanin da ya yi wannan magana abdullahi dan ana cewa idraj um, babu ne don an kira shi hakan amma asali hadisin ba idraji bane saboda shi yake ba da labari ya faɗi iya abin da ya ji ya kuma ɗora abin da fahimtarsa ta nuna ma da shigar da kuma cikin hadisin ba amma kasancewar a ta ba tsakanin maganarsa da ta annabi muhammad shi yasa ake iya aje shi a babi wani tsari na isra'i um, wannan ya ce ya dace a musulunci idan za ka yi aure ka yi aka yi a waje Allah ka karanta mene ne yake ko ka karanta bane amma ban iya karantawa ba kuma ai kamata ya ce ka karanta wanda zai iya karantuwa ne ka ba ta hmm? ce jini na jasa ne yaya hadisan da suke nuna cewa sahabbai suna rauni a wajen yaƙi kuma su yi a ciki jini na jasa ne in mun ce na na jasa amma ce da take ɗaukar ma'ana da yawa misali jiya na jasa ce haka ne a sha amma jasa ne ta taɓa jikinka Wannan eh? ne aka yi muhawara mafi inganci shine jiya najasa ce a sha amma taba jikin ka ba na jisa ba wannan shi ne mafi inganci na gaya muku akwai muhawara ah, don ka duba littafin fiƙi za ka ga fahimta daban-daban a ce a ce kenan kalma ta jasa tana da mafhumi daban-daban ana cewa cin abu na jasa ne alhali kuma shi kansa ba na ba ne da ake cewa jinin jasa ne ana hukunta shi wajen shansa misali na jasa ne da sauransu Ah, amma dan ya taba jikinka ko bai zama na jasa. jini guda ne wanda ya zama na jasa, wanda shine jinin haila a ah, wannan magana ce da kika yi ko in ban da na kan taba magana a cikin jama'a, ban aka tambayar ba ala kulli halin yana da da kyau malamin ya gane ba wai muna nufin jini na jasa ne dan ya taba jikin mai Allah ba da shi wanda muka kasa iya karanta tambayar sa din nan Allah sai ya haƙuri ba da gangan bane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 mu duba al-mubni a mujallar na farko shafi na ɗari uku da hamsin ah. cewa ba a sallah biyu da taimama ɗaya wannan ma fahimta ba ta da inganci domin taimama tana wakilta tana zama ah, tana wakiltan alwala ne darura ta sa aka bar alwala aka koma taimama saboda haka abinda alwala ya halatta taimama ta halatta in ana iya sallah biyu da alwala to taimama ma ana iya yin salloli biyu ko fiye da haka da matukar wannan taimaman ta warware ba ah, موضوع فتاوى اللجنة الدائمة محل اللجنة الشافية لدى السلام عليكم ورحمة الله. Sauran albarka ake yi tuman kan janaba, ɗaya ake yin ta koko sai uku uku ne kamar yadda. Aisha ta bada labarin hadisin yana sahihul Bukhari da Muslim, cikin annabi sallallahu alaihi wa sallam in zai yi wanka bayan ya yi tsarki sun ma ya tawabba'u kuma ya tawabba'u li salati sannan annabi yana yin alwala kamar yadda yake alwala in zai yi sallah. idan annabi zai amana zai sallah ya kan yi sau ɗaya kan yi sau biyu ya kan yi sau uku mu ga gaba tambaya ta gaba ke cewa malam game da masu shayarwa ko masu ciki haka ce da ciyar a tsarin cewa zan kara ne ban sallar da da ɗaya ko ba ko wanda ne zaka ciyarwa Anas bin Malik sahabin annabi ne ke karanta goma a gidan manzon Allah a lokacin da ya tsufa yake ciyarwa haka talakawa yake guda sittin ya dafa musu girki guda in ce ta tashi ko an gama kenan nan lokaci ɗaya ka duba almuguni a mujallar shafi na ɗari biyu da tara don haka babu laifi don an bari sai bayan sallah aka haɗa abincin gaba ɗaya ka ba da shi wannan sunar manzon Allah. Allah ta gaba yake assalamu alaikum wa rahmatullahi ya halatta mutum yi sallar a masu kada kuma ta ta wata ke su. ne, zuwa na mujallar na bakwai na Babu laifi don kayi sallar tarawih a gida da iyalin. أما الاستمارة أنا كنت أصدق وأتابع الدين أي ما دون مرأة كنت أنا في كارن أو جوالي كايرتي السلام عليكم ورحمة الله فاتن ما لها شعر ولا في أحد أرجو أن من لذلك الآن من الثمنة هيا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة wani kulli ainin damatu wannan addu'a tana cikin littafin al'azhar kanana wanda ake samu a kodina a uzu bi kalimati allahi tammat wa kulli shaytani wa hammatin wa min kulli ainin damatu assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ina ina son a mana bayani game da limamin da yake bada sallah ya bayani amma mun kafa shi karatun sa yadda suke gidan ina duka ga gani Yaya to da shi ya kamata yanzu yana daga murya don haka manzon Allah yake amma tunda suna ganewa suna bata bace tambaya ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah mallan ya halatta da karanta wani qur'ani a kan hadar sa sai kuka bani kuɗi an gama karatu mu ne yake eh. tambaya ta ce insha Allah ce assalamu alaikum wa rahmatullah mallan yau hukuncin shin da ana jin shi baki ne bai biya ba har wani abin ya zo fatan malam Allah ta samu kai a bai kamata a jinka tabiya din ba amma don an jinka tabiya kawai za a yi Saboda shakka akwai fahimta daban-daban akan matsala ta haka cewa wanda ya jinkirin biya har Ramadan ya zo bai biya azumin bara ba in ya zo biya kuma sai ya haɗa da ciyarwa. da littattafan mu da dama hakan suna cikin kuma an ɗauki wannan fahimta babu da bikin da fahimta magabata ne. Amma mafi inganci shi ne biyan da kaɗai za a yi babu siyarwa komai yawan shekaru a ake ji mutum da ba shi illa da yayi laifi bai kamata ya jinkirta biyan azumi ba har wani azumi a kuke nan ba. Kala tare a ta insha Allah. Alhamdulillah ta gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yake wa cikin shekara Alan kayan bayani a kan asalin zuwan annabi Ismail Makka yaya bayanin annabi Ismail yake da mahaifiyarsa. Wannan bayani ne mai tsawo Allah ya nufi lokacin da za a yi. ai tambaya ta gaba na ganin wannan matar suka haifin ta malam dan Allah muna mu mata in za mu yi sallah za mu tada ikama ne ko za mu kafara ko mu fara sallah da mata ba su yin ikama wannan ita ce fahimta mafi gani. mata ba wajibi su ne su yi ikama amma in sun yi kuma Allah su ta inganta kuma Allah zai ba su lada amma dai ba a karanta musu ba ba yana cikin fasahar Allah na ta da'ima a mujallar na shida ya ce 80 Assalamu alaikum wa rahmatullahi da farkon malam ya sha ruwa lafiya kuma Allah ya ƙara maka lafiya. Sai da a karanta, malam bayani, kan za ta gaba, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Malam don Allah muna son

idan kuwa ya san laifi ya yi to babban laifi ne a wajen Allah saboda ya taimaka wa shekanci ya taimaka wa kafin Allah ta ne dukan da daga ta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mallam ya lafiya malam ne hukuncin wanda yi a fara zuciya a cikin wani aikin suke kwana sai yi hulwa waɗanda suke aikin sai da su ba su bane sai kowa ya yi alwala da su ba an yaran rantsuwa da Qur'ani ba laifi bane sai dai rashin yin sa ya fi dacewa kai rantsuwa da Allah ya fi akan kai rantsuwa da Al-Qur'ani haka Muhammad bin Salih bin ya faɗa cikin fatawa lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ban tambaya ta yi game da bayanin sai da sai fa na baka to yaya bayanin sarda Harrison Harrison saboda ana samun sanda mata masu wata irin gida mara kyau. yaya mu da muke irin wannan sana'a muna da tsarin muna son tsarin bayani kan mutum irin sana'ar mu su da hotunan ba ta haramun yana fata wa madina cikin irin shawo guda ne talatin da shida ah, mujalla wacce kuma ta jarida irin daily talk da sauransu kowa ya riga ya san waɗannan jaridu ana rubuta su saboda labarai ba kuma jaridun ba ta bane kowa ya sani ai abu na bata ba sai an gaya masa su ba kowa ya sani za ka kai da kake cewa ka san jaridar ba ta ka san mujallar baka haramun ne ka sayar amma cewar akan samu hoton mata da su a cikin haka ne illa menene manufar jarida manufar ta ba tallata kan bane ni labaran ciki shine manufar ta ko saboda haka wannan bisa ga la'akari da mafirin jayan jaridan abu ne wanda shari'a ta yarda da shi ta a za a tare haka ko saudiya ta za su amma idan ya zamanto waɗannan hotuna sun ko a fili na mata sun sai ta tafi sani da cikin haramu ne eh, sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah ah, malam tambaya ta ita ce menene hukuncin mai wasa da matan da ba na ba har ma yana kama su kuma sai za a yi sallah sai shi gaba to yaya mu ma mu za mu yi kuma muna kallon irin wannan hali ne. yi eh, ko da yake sallar fasiki ta kama ce sai idan an mata nasiha ya ki dauka kan ka ga liman yayi fasikanci ba za ka je ka sarna ba sai ka kira shi ke ke ka nuna masa ba mamaki shi yana ganin halal ne a kan fahimta da yawa sai ka kira shi ina da zama da kai gafa kamar kamar ka a cikin kuma kai ke jagoran mu a sallah kana kaza kana kaza da yawa kuma lokacin da yake yana ganin ba mai ganin sa a gani idan ka fito kai mai nasiha lokacin ya san akwai mai gani kan mamaki ya gyara amma dan ka ga yayi haka kamar nasiha ba kawai ka kaura ce masa a ita masu laifi akwai buƙatar kai masa na nasiha da sanar in ka ɗauka ba sannan sai ka kaura ce masa haka malamai suka faɗa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tambaya na shine wai mala'ikun munkar da nake da suke rubuta lafazi shin har ma da kafiri suna suna suna tare da suna rubuta wannan da suna alheri ko na kai. Munkar da nakir ba su rubutu ba. da kuma sunayen ma ba su inganta ba shi yana nufin mala'iku marubuta sunan su kenan mala'iku masu rubuta ayyuka ah, suna tare da kowane mutum ba wai mutum kadai ba saboda ai aikin ka ne za a tara a kiyama a cikin fara baka, a na suka yau ma a ah, saboda haka kowa suna rubuta maka amma ka ce munkar da nake da sunan ma da inganta hadisin manzo Allah na'am kuma ba sunan marubutan bane sannan marubutan kuma ba a gaya mana ma sunayen su ba amma dai an gaya mana akwai mala'iku biyu da suke rubutu da su bu ati ba sunayen su bane na'am Allah ta gaba yake cewa eh, a kan yan ashaba wasu ɗaukan kiristoci da kai magana kan cewa ɗaukan sauran su shi ne haramun ko ku ɗaukan su ne. To mu ɗauka ɗaukan nasu ne haram ba kuɗin ba. da ya ɗauka idan yana so ya ji ne ce masa ɗaukan su ne haram ba kuɗin da ya samu gani ko to mu ɗauka haka ne ya ɗauke ya kai su suka ba shi kuɗi Allah ya ce wala ta'kulu amalakum bainakum bil batil kai kawai ta hanya ta samu wannan kuɗi haka ne ta hanyar gaskiya ko ta hanyar batil ka ta wannan kuɗi haramun ne ta duk inda ka je tambayan ka dai cin wannan kuɗin haramun Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akan cewa malamai suna cewa wasu malamai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine farkon halitta kuma shine karshen manzanni. Ana cewa kenan jin annabi Adam. Ana cewa ana cewa masu cewa na ƙarya suke. ba annabi ne farkon halitta wajibi ne kowane musulmi ya gada haka hadisi ya inganta daga annabi hadisi yana cikin silsila hadisi ya gare talatin da uku annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce abu na farko da allah ya halitta shine alƙalami annabi ya faɗi wannan da bakin sa kuma wannan shine abin da ya tabbata su saboda haka halittar manzon allah ne farko ba Allah ya samu gani kan za ta gaba ce mutum ne yana azumi a ya faɗa mace a baki ya wuce a makogoron